Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wadda ta yi daidai da tara ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. an tabbatar da ɓullar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewar wani rahoto na cikin gida jiya juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen kwayoyin halittu shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa jiya juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da wasu ayyukan zane-zane na afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyaki masu muhimmanci haka kuma za a ji cewa barkewar annobar coronavirus a bayyane tana haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya tsakanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. A bangaren rahotanni kuwa muna tafe da koken wasu al'umma waɗanda ke koken cewar 'yan sa-kai na musu kisan gilla. don kana ɗan sa-kai ka taho ɗaya ka kame mutane ka zaɓi waɗanda ka zai ka tsinke musu guntu-guntu ka teka. kasafin kuɗin ƙasa na biyu da shugaba Buhari ya gabatarwa majalisa ya bar baya da tarnaki. wallahi tallahi na muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba domin idan da aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a ƙasar nan. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na adawo lafiya. wanda baba Yakubu Bakiri ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma dukka mu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. an tabbatar da bullar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a cewa wani rahoto na cikin gida jiya juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya ministan lafiya na congo ya ki tabbatar da bayanin amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da ɓarkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Congo. Ko kuma sake ɓullar cutar da ta kashe mutane shida a wannan shekarar. Rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na INRB ya ce samakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru biyu yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin Beni. Ɗaya daga cikin wuraren ɓarkewar cutar ta 2018 zuwa 2020 wanda shine na biyu mafi muni a tarihi. uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da ebola a watan da ya gabata sannan suka mutu in ji rahoton amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa jiya juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa benin a ƙarshen wannan watan wani bangare na shirye-shiryen faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a afirka yayin mulkin mallaka an kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar domi a ƙarni na goma sha tara an kira su kayayyakin tarihi na garin abomi a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na kwai burnley a Faris. gidan kayan gargajiya da ke kusa da hosumiyar eiffel yana ɗauke da dubban kayayyaki daga tsaffin yankunan da faransa ta yi wa mulkin mallaka macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan oktoban nan domin sake maido da waɗannan ayyuka ga afirka shine baiwa matasan afirka damar shiga aljihunsu har yanzu ba a san lokacin da za su isa benin ba Barkewar annobar coronavirus a bayyana yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a fadin duniya. Dangane da abin da aka buga a mujallar kiwon lafiya ta Lancet, akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaduwar cutar a fadin duniya ga kowace cuta tun ɗari 1990 da da hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. su. A jiya Juma'a ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce dubu ɗari shida. Cibiyar albarkatun corona ta jami'ar Jan sarkin ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan 21.5 a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin suna masu cewa hukumomi biyu suna yin kirgin mutuwar covid-19 daban-daban kwamitin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana kirar daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajin su aka tabbatar da covid-19 a matsayin babban dalilin mutuwa yayin da rosat ke amfani da wata hanya ga duk macen labaran duniya kashi na farko kenan amma kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu kawo muku mu na farko. Ɗaukar doka a hannu da wasu jama'a ke yi a kan tuhumar aikata ta'addanci har da kaiwa ga kisa na ci gaba da samun wurin zama a arewacin Najeriya. Duk kuwa da irin haɗari da ake hasashe zai iya kawowa muddin ba ɗauki matakai da suka dace cikin gaggawa ba. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan Fulani ke bayyanar da kokensu na irin kisan gilla da 'yan sa kai ke musu, wanda ya faru a jihar Sokoto a daidai lokacin da suka fara karɓan gawawwaki na 'yan uwansu da aka kashe. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi komuna da cikakken bayani a wannan rahoton. lamuran rashin tsaro dai na cigaba da ɗaukar sabon salo a najeriya inda ake cigaba da hasarar rayukan 'yan ƙasa ta hanyar kisan gilla 'yan bindiga su kashe 'yan safe su kashe kuma jama'ar gari su kashe a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yan sa kai ne ake tuhuma da afkawa fulani har sau biyu a mako daya inda suka hallaka mutane da dama harin farko ya faru ne ranar talata a garin giyawa a karamar kwan mulki ta wurno kamar yadda shugaban kungiyar meti allah na yankin ya bayyana sunana malami alkar din iso kyan meti allah na lokacin gama shekaran jiya ranar talata wasu mutane daga garin sun ka taho haka kawai sun ka kama mana yara guda biyar nan cikin garin giyawa sun ka ɗauke su zuwa can wata a daga local government ɗin tsohuwa ta gwaron sun kai musu guntu guntu sun kauce sun ka shiga gari sun kai zaman su to wannan abu ya ba mu tsoro kuma ya ba mu mamaki a ce haka kawai don kana dan sa kai ka tuho ɗaya ka kame mutane ka zaɓi waɗanda haka zo ka ci kai musu guntu guntu ka ce hari na biyu wanda ya faru a garin mamande a ƙaramar mulkin gwadabawa an hallaka wasu fulani kimanin goma sha biyar a cewar wani wanda abin ya faru gaban idonsa lokacin da suka zo asibiti dokar gawarwakin waɗanda aka hallaka. Yan sa kai suna kai muna kashin gilla sannan ba a taɓa kayan kowa ba babu wanda an kawo sata. A garin mamman suna da arɗin Mammande akwai yan banga amma idan aka je aka tambaye su babu wanda an kawo sata babu wanda an ka taɓa tsarewa babu wanda an ka taɓa amshi kaya ne. Amma sun zo sun iske mutane na cin kasuwa babu wani dalili babu wata hujja sun fara mutane suna kashe sun kashe dotti har wanga da kaga an ɗauka yanzu limamin garin mu na ya ba da sallah ya je kasuwa ya sayo ma 'yan yara na saye saye yana sauka a kan mashi suka tare shi sun kai sun kashe shi ya mutu har abada akalla ne abin da gawa goma sha biyu muka ce ban da waɗanda an kawo rauni tun daga gwamnatin tarayya har gwamnatin jiha muna kiran su don Allah ɗaukar muna mataki tun da mu ba hin mu an kai ga jihar Sokoto ba sannan mu ba banza bane sannan ana iza muna wasu jahilai kuma barayi kuma kahirai suna karkashe muna mutane babu wani dalili babu wata hujja sauran dangi da yan uwan waɗanda aka halaka da suka zo asibiti ɗaukar gawawwakin sun kasance cike da juyayen abin da ya faru. Allah ka isa mu da sun inda barayi suka ba su zuwa inda suka suka wanda duk an da Allah ka isa ga yan sanda. Rundunar yan sanda ta Najeriya ta tabbatar da aukuwar wannan lamarin da bakin kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar. Matakin da ake ciki yanzu an fara identifying waɗanda suka aikata wannan laifin Mm-hmm. kuma sofa detectives an tura su wurin suna nan kuma suna ta bincike insha Allah za kuma Allah da za a ɗauki matakin da ya dace. ok kamar mutum nawa ne suka rasa rayukansu? Eh, kamar mutum tara. dokar doka da hannu dai a cewar masana lamuran shari'a irin barista ma'azu liman yabo yana da babbar illa. doka hukunci ga hannun sai ya muni fiye da abin da 'yan ta'addan ke aikatawa. Saboda idanun doka gwamda kana zargin mutum goma idan baka da hujjar hukunta su ka sake su su tahi firi da ya kasance cewa wajen ɗaukar hukunci da mutane za su yi a hannunsu ka kashe rayuwa ɗaya ko biyu ko uku wadda bata ji ba bata gani ba. Tuni dai da wasu gwamnatoci suka haramta ayyukan 'yan sa kai a yankunan su amma kuma watakila saboda rashin kula ya sa 'yan sa kan suka ci gaba da su yadda suke so. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. shugaban kasar china shi jinping ya sha alwashi jiya asabar don tabbatar da sake haɗewa da taiwan a cikin lumana ko da yake bai ambaci amfani da karfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsibirin da china ke ikirarin nata ne wanda ya haifar da damuwa a duniya taiwan da ke mulkin demokuraɗiyya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga beijing don amincewa da ikonta amma taipei ya yi alkawarin kare 'yancinsu kuma mutanen taiwan ne kawai za su iya yanke makomarsu yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'a birnin beijing shi ya ce al'ummomin ƙasar china suna da al'adar yin adawa da wariya manyan jami'an amurka za su fara tattaunawa kai tsaye yau asabar da wakilan kungiyar taliban mai mulki a afghanistan a karo na farko tun bayan ficewa amurka daga kasar jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka sun ce tawagar amurka za ta gana a ranar asabar da ladi a doha a qatar tare da manyan wakilan taliban Kamfanin lanci labarai na Reuters wanda ya fara bada rahoton tattaunawar ya ce tawaga Amurka za ta hada da jami'ai daga ma'aikatar hukumar wajen Amurka da hukumar raya kasa da kasa ta Amurka da kuma kungiyar liƙen asirin Amurka. Babban jami'in kungiyar Taliban suhel Shaheen ya tabbatar wa murya Amurka shugabannin suna shirin ganawa da Amurka a Doha yau Asabar da Lahadi. Shaheen yana zaune ne a Doha kuma shine wakilin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. da sanyi safe jiya juma'a ne kungiyar taliban sanar da cewa ministan harkokin wajen amir khan mutaki tare da wasu manyan jami'ai sun bar kabul zuwa doha labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. Yanzu kuma bari mu je ga taskar rahotanni. Tun bayan gabatar da kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi a gaban haɗakar majalisa a ranar Alhamis da ta gabata. da yawa daga cikin 'yan ƙasar na kallon wannan kasafin kuɗin a matsayin shukar dusa kasancewar kasafin na baɗi idan Allah ya kai mu biyu, yana kunshe da miliyoyin tiriliyoyi wanda ake cewar har yanzu kasafin kuɗin ya yi kaɗan ga irin buƙatu da Najeriya take da su. Shugaba Buhari ya gabatar da kasafi na Naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo talatin da tara, wanda ya fi kowanne kasafi da aka taɓa gabatarwa a Najeriya. kuma ya fi na wannan shekarar da kimanin naira tiriliyan uku. Wakilinmu a birnin tarayya Nasiru Adamu El Hikaya ya yi muna nazarin wannan kasafin. as large as the size of this budget might seem to Nigerians, and as you say, it's the largest so far. Ben Akabuze ya ce za a ga yawan kuɗin a kasafin, amma in an duba abubuwan da ƙasar take bukata kasafin ya yi kaɗan, da haka akwai abubuwan da ba za a iya aiwatarwa ba. That's why there's still a lot of unmet needs. Akabuze ya ce duk da haka kasafin ya dogara ne bisa yanayin kuɗin da Najeriya ke samu don haka ba laifi. The point is the population is growing. There are more children going into school. the demand for health care. Mutane na ƙara yawa, yara na ƙara shiga makaranta, bukatun kiwon lafiya na ƙaruwa, don haka ɗawainiya na da yawa kan gwamnati. In ji a zai da ke kare jibgin bashin da gwamnatin ke karɓowa. An samu rabuwar kawuna tsakanin masu ganin gwamnatin na ƙoƙari da masu cewa ba gani a ƙasa ba, don talakawa na ƙara talaucewa ne, ko da masu kuɗi ba za a ce suna ƙara kuɗancewa ba. injiniya zakari ahmad buroje shine shugaban kungiyoyin magoya bayan shugaba buhari na jihohi wato bsos wane ne mutumin da zaka kawo wanda ya iya da zai karba a wajensa wanda kuma yan arewan suka yi itikafi akan cewa eh wannan shine zai zama gauninmu to tunda ba mu da wani yanzu wanda zai bugi kirji ya ce ya fi wannan shugaban da muke da shi kamata ya yi mu haƙuri mu bi shi a sannu da hankali wajen ba da shawarwari da su sauransu mu ga yadda za a yi mu fidda kasanmu daga cikin halin da muka samu kanmu a ciki ai ba buhari ne ya mu cikin halin da muke ciki ba shi ma a hakan ya karbi kasar saboda haka kamata ya yi mu yi amfani da basiranmu mu yi amfani da duk wani abin da za mu iya yi don taimakawa don ganin cewa kasanmu ta samu daidaituwa an samu zaman lafiya ta yadda za a yi a farfado da tattalin arzikin kasar nan ba aikin mutum daya ba ne. Dattijon Arewa Alhaji Shehu Ashaka ya ce duk kasafin da ba zai magance takaicin talaka na wajibi ba na da bayanai ne na zane kan ruwa. Domin abin da ake yi din nan ya ɓaci ba arzikin ƙasar nan bane ya ƙare Nasiru ba arzikin ƙasar bane babu amma da gangan da gangan yau ana magana a arewacin Najeriya ana sai da buhun masara naira dubu ashirin da shida. Me za ka iya gaya wa talaka? Wallahi tallahi na muna jin tsoron bala'in da zai taso mana a gaba domin ran aka waye gari aka ce talaka ba shi da abin da zai ci abinci a ƙasar nan. To kai da kake ganin ka tara wallahi bacci a ka sai ya fi ka Shugaba Buhari yana da sauran kasafi ɗaya da zai gabatar a Disambar baɗi kafin kammala wa'adin mulkinsa. yana mai cewa kasafin ya karu ne don an ware naira biliyan 100 ga hukumar zaɓe don babban zaben 2023 da warewa likitoci masu aiki na kasada naira biliyan 50 hakanan tsaro ma ya samu kaso mai tsoka nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya daga najeriya sai mu leka jamhuriyar nijar inda 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga ƙetare suka bayyana damuwarsu game da mawuyacin hali da kasuwanci ke ciki a ƙasar lamarin da ya sa aka yi wata ganawa ta musamman da shugaban ƙasar muhammad bazum don fito da hanyoyi da za su tallafa wa tattalin arzikin ƙasar wakilinmu a birnin yamai sule mummuni barma ya halarci wannan zaman ga kuma rahoto da ya haɗa muna. Sabon tsarin biyan haraji ta hanyar amfani da wata na'urar ƙididdige girman harajin da ya wajaba a wuyan kowane ɗan kasuwa wato factor certifiye da gwamnatin nishar ta ƙudiri niyar shimfiɗawa ne ya so ɗaga wa 'yan kasuwa hankali. A yanda hukumomi ke bayyana matakin a matsayin wata hanyar magance satar kuɗaɗen harajin TVA su kuwa 'yan kasuwa na cewa akwai matsala kamar yadda suka bayyana ta hanyar wani taron manema labarai. Alhaji Sama'ila Hatimu mai aya shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar import export. Ita wannan na'ura wai wata mashin ta za a zo a samu ka cikin kwamfuta inda kake gudanar da kasuwancinka. Dukkan wanda za ka sai samma wani dan article ko kakashiki sai kai inda za ka yi mai fakatar sai kai mai fakatar ta biya ta wannan na'ura can da ya je sun yi balidekin ta sannan lokacin nan ta hiddo wannan takarda sannan a ba wanda ya sayi kuma shi ma wanda ya sayan kenan suna ganin wani na ya sayi wasu kaya kenan a takaice daga baya kuma su su ma su mai bita da kulli kenan in ka diba abu ne wanda yake Eh, akwai matsala kwarai da gaske bisa ga wannan na'ura mu dai bamu gane mata mun ce mu ba mu santa wannan yasa shugabannin yan kasuwa suka garzaya fadar shugaban kasa domin gabatar da koke a wajen shugaba Muhammad Bazum dukkan matsaloli waɗanda muka karanta mu shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad ya karbe su da hannu biyu inda nan take ba minista na kuɗi umarni ya haɗu da mu cikin gaugawa don saboda mu tattauna warware wannan matsala ba da ɓata lokaci ba minista eh, kuɗi ya gayyace mu fada ta yi muka zo muka zauna mun kai tattauna fiye da awa uku sakamakon wannan tattaunawa shine wannan na'ura wadda aka san a kargama muna lokacin da sun ka hiddota sun bada wani adadi suka ce wannan adadi in ya wuce yan kasuwa waɗanda ya kamata su ɗauki wannan na'ura ba su ɗauka ba za a yi musu tala linki goma a halin yanzu babu wannan magana an jaye ta sannan magana ta biyu ministan kuɗi ya ce mu ba shi lokaci shi tattauna tare da ndje shi hiddo mana abin da ya kamata mu yi don saboda mu mun ce mai ba kuɗi ne ba mu san biya ba matsala shine yan kasuwa ba su yi karatu ba ba su da ilimin aiki da wannan na'ura amma mun yarda a ɗauki waɗannan kuɗi cikin kwardon duwani bayan wannan ganawa ministan kuɗin ƙasa ahmed jidud shi ma ya kira taron yan jarida inda ya yi bayani akan manufofin da gwamnati ta sa gaba a ƙarƙashin wannan sabon tsari. Nous avons la mesure sur la taxation des montants mis à réserve libre par les entreprises notamment les, les multinationales. Ya ce a dan euh, misali akwai wani haraji da ya kamata kamfanonin ƙasa da ƙasa su biya sai dai kuma ba a biya wa gwamnati waɗannan kuɗaɗe to amma sabon tsarin da muke shirin fara aiki da shi zai magance wannan matsala a nan gaba ɓangarorin biyu wato 'yan kasuwa da jami'an ma'aikatar haraji ta ƙasa za su sake wani zama domin duba hanyar maslaha akan wannan batu da ke zuwa a wani lokacin da majalisar dokokin ƙasa ke nazarin tsarin kasafin kuɗaɗen shekarar 2022 wanne ya tahallaka akan kuɗaɗen haraji da na sauran diyoyin da ya wajaba a biya wa ƙasa ta yadda masu hannu da da shuni na kasashen waje za su ji karfin bada tallafi ko rancen kuɗaɗe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na jira da mataimakin shugaban hukumar Rosetti ta a yara Adamawa. Deputy ko kwamanda Murtala Shehu wanda yake mana fashin baki a kan dalilan da yasa ake yawa asarar rayuka ta hanyar hatsarin mota a Najeriya. Tattaunawar tamu na zuwa ne bayan da ministan ayyukan Najeriya da Fashola ya ce ana asarar rayukar 'yan Najeriya ta hanyar hatsarin mota fiye da cutar malaria da coronavirus. A makon da ya gabata, Deputy ko kwamanda Murtala ya kai daidai inda yake mana bayani akan daukar mutane fiye da kima wato overloading ke sanadiyar asarar rayuka idan an yi hatsari yana mai cewa sannan kuma shi direban zai samu matsala wurin sarrafa motarsa yanzu ka ɗauki mutum biyu a gaban mankon ka ɗauki ɗaya mai yiwa ya gaji zai yi miƙa kaga zai iya taɓa ka to kaga ta nan za a iya samun hatsari da sauransu so shine abin da muke magana to eh, eh, eh, rage da duba da cewar ah, kasan yawanci musamman idan kana ganin zaka ji al'umma musamman direbobi suna korafi cewa rashin kyawun hanya yakan janyo musu wasu matsaloli musamman abin da ya shafi asarar rayuka ma da su karan kansu direbobi suke yi kuma ah, kamar yadda muka faɗi shine manya-manyan tituna musamman irin titi da ya tashi kamar daga gombe zuwa adamawa da ya tashi kamar daga adamawa zuwa mubi ah, wanda kuma ya tashi kamar daga adamawa kuma zuwa maiduguri ah, bari mu dawo da labarin iyanan jihar da kuke shugabanta a direbobin da suke sufuri tsakanin waɗannan manya-manyan hanyoyin yaya kuke ganin yadda kuke mu'amala da su sakamakon wasu gurabe na hanyoyin ba su da kyau mm, to kasan shi direba ko kuma dan adam generally idan hanya ba ta da kyau wani yana sauri ba zai saurara ma hanyar ba yana ta gudu da sauransu kuma idan hanya ta yi kyau sai ta gudu amma gwamnati tana kokari sosai wurin matuka gaya wurin gyaran hanya yanzu duk wani mai zuwa adama in ka tambaye shi ya adama sai ce maka ai ciwon kansa daga sabana zuwa numan mm. shine ciwon kansa to ala hakika gaskiya gwamnati tana kokari ba dare ba rana suna aiki mm. so kaga ba za mu iya ce rashin gyaran hanya ko wani abun nan ba mm. abun ne kawai ɗabi'unmu ne na tuki idan hanya ba ta da kyau to ka rage tafiyarka sai ka wuce lafiya lau idan kuma hanya tana kyau ka bi ka'idan tafiya da ya kamata kai ma tunda hanyar nan ba kai kadai ba ne akwai abun da ake kira tukin kariya dole ne ka ka bi dokar da ta ce maka ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana hanya kaza ga adadin gudun da ya kamata ka yi in kana wuri kaza misali idan kana highway za ka tafi 100 km awa idan kuma ka shigo inda yara suke da gidaje da sauransu ana so ka tafi at least 30 km per hour kuma a 30 km per hour nan kana tafiya in ka ga taya ta zo to kasan yaro zai biyo taya amma kana tafiya a ɗari in taya ta zo kafin ka gane yaro ya zo sai ka ga an samu akasi da sauransu to eh, ministan eh, kula da ma'aikata wadda ta jebanci ah, ayyuka na hanyoyi da kuma sufuri akwai wani bayani da ya taba yi kan cewar ana samun asarar rayuka a najeriya sakamakon rashin kyan hanya fiye da wannan cuta ta malaria ko kuma cutar nan na na na na coronavirus menene gaskiya lamari akan wannan a jihar adamawa kuna samun irin wannan eto eh kasan kaman lissafi ne wanda sai ka fiyarin ɗinsu da wannan da wannan amma yawa abinda muka sani a nan cewa shine uh, kafin ka ji a ce mutum corona biyu sun mutu to in aka yi accident za ka samu a mutu so za a iya cewa accident ɗin kamar yadda ya bayani ɗin ya fi kisa fiye da uh, malaria ɗin ko coronavirus yanzu misali uh, watan ɗaya na shekara 2021 mun samu hatsarin da ya kai mutane suka mutu a ciki mutum ɗaya ko biyu ko uku hatsari guda 322 wanda kuma suka samu jikata mun samu guda 759 yanzu a madadin mataimakin shugaban hukumar ruwan santi ta jihar adamawa murtala shehu da wakilin a jihar adamawa salisu muhammad garba da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makerin ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaici. an tabbatar da ƙullar cutar ebola a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo a ce wani rahoto na cikin gida jiya juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya ministan lafiya na kongo ya ƙi tabbatar da bayanin amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaka da barkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin congo shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa jiya juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa benin a ƙarshen wannan watan wani bangare na shirye-shiryen faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a afirka yayin mulkin mallaka barkewar annobar coronavirus a bayyana yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a fadin duniya dangane da abin da aka buga a mujallar kiwon lafiya ta lancet akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaduwar cutar a faɗin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da kwararan hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis